mu manzanni ne kamar sai dai Allah yana yin rahama ga wanda ya so daga cikin a cikin bayinsa kaga kenan inda kuna ganin girman Allah a ce ku kyale ma Allah domin Allah maɗaukacin sarki ya fifita ku hatta a cikin abin da yake baku na arziki وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا a cikin abin da Allah ya baku Allah ya ce ya fifita wasu akan wasu wasu Allah ya ba su arziki wasu Allah ya ba su wasu Allah ya ba mulki waɗansu kuma haka za su rayu har su gama su talakawan masu mulki ne waɗansu Allah ya ba su kyan kama waɗansu Allah ya sanya su munana kowa da irinsa saboda haka wannan ai ya san sanya ku yi izina cewa idan Allah ya fifita wasu daga cikin bayinsa da cewa ya zaɓe su ya saukan musu da wahayi wani yana daga cikin maƙudurin Allah kuma akwai shahidi a cikinsa kun ga wannan uslubi ne na rabbi to amma a nan da suka ce me yasa me yasa ya aka yi Allah ya aiko manzo ya zama mutum wato suna nufin sun dai inda mala'ika aka aiko inda mala'ika aka aiko to da wannan sai ya zamanto wato wannan ya zamanto hujja A kan cewa za su yarda da shi ya zamanto mala'ika yana tare da shi ko kuma mala'ikan ma ya zamanto manzo sun nemi mala'ikan ya zamanto manzo shi ne Allah ya musu raddi a nan Allah ya ce lauka na fil mala'ika ya ce ce ne wato Allah ya umarci annab sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu raddi kan wannan shubha ta su da a ce akwai mala'i da a ce da a bayan ƙasa da wato akwai mala'iku da suka kasance a bayan a cikin ƙasa yamshun suna tafiya suna kai komo kamar yadda mutane suke tafiya a cikin ƙasa mutuma'innin suna masu nutsuwa a cikinta sun ɗauke ta ita ce wajen zamansu kamar yadda ƙasa take wajen zaman mutane ai musulki ne da lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da mun saukar ya zuwa gare su daga sama da mala'ika a matsayin manzo domin a lokacin nan sun zamanto inda su ne a bayan ƙasa su ne ba mutane ba to da sai mu aiko musu mala'ika zamanto ne manzo wato wannan bayani ne daga Allah jalla wa'ala? cewa hikimarsa ta hukunta cewar manzo da zai zo ga mutane daga cikin ga wadan ga wani halitta na Allah daga cikin jinsu su ne domin tajanusu domin daga haka ne za su iya fahimta daga gare shi amma in ba daga jinsu su ba ba za su iya fahimta daga gare shi ba inda daga jinsu in ba inda kamar a ce mala'ika Allah ya aiko ina mutane suka karfin ganin mala'ika wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana haka suka ce wai da me yasa ba aiko mana da mala'iku ba ko kuma mu ga ubangijinmu Allah ya ce yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idin lil ranar da za su ga mala'iku babu bishara a wannan rana ga mujrimai domin duk ran da mutum ya ga mala'ika to ba sauran zama a duniya sai tafiya duk ran da mutum ya ga mala'ika a hay'arsa a halittarsa to sai tafiya to ne to kaga saboda haka ta yaya za a yi Allah ya aiko mala'ika ya zama to manzo duk dai maqsudin wahayi maqsudin aikin Allah shine shine bayani a bayyana wa mutane gaskiya dan su gane abin da zai raba su da bata da ƙarya su zuwa da shari'a ya fitar da su daga dubbai ya zuwa da haske in dai shi shine bayani ko bayani ba zai samu ba sai idan manzon daga jinsin su kuma idan manzo ya zama ba daga jinsin waɗanda aka yi aike zuwa gare shi ba su wanda aka yi aike zuwa gare su ai suna da hujja da za su ce kai ai Allah ka aiko mana mala'ika ne wannan abin da ka aiko da shi sallan nan da aka ce ai ai mala'ika ai sai mala'ika mu ba za mu iya ba sai su kafa hujja da kan cewar wanda abinda Allah ya saukar na shari'a na bauta wannan ba wanda zai iya sai shi manzon wanda yake mala'iki ne mu ka da ba mala'iku ba wane mu ina za mu iya kaga zai zamanto mutane suna da hujja a wajen Allah hikimar Allah sai ta hukunta kan cewar zai aiko manzo daga jinsin wato halittar kwata ai Allah yana aiko manzanni daga cikin mala'iku bayan da Allah ta'ala yake cewa a cikin ƙarshen suratul hajj ƙarshen suratul Allahu yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allahu yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane inna Allah sami'un basir daga cikin mala'iku Allah yana akwai manzanni da Allah yake aiko da su zuwa ga sauran mala'iku kamar mala'ika jibril kamar yadda ake aiko shi zuwa manzanni haka ake aiko shi zuwa mala'iku kamar yadda ya zo a cikin hadisun abin huraira hadisun wahayi cewa idan allah maɗaukakin sarki ya yi zance da wahayi in allah ya yi zance da wahayi haba'atul mala'ika du'anan lima yaqul sai mala'iku su sun da kansu suna masu kwatsan da kai ga abin da yake faɗa sai ya zamanto wato kamar sautin ƙarfe ne a kan dutse to sai ya zamanto hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai an yaye musu tukuna bayan sun farfado wato sun sun so ne to sai su ce ma za ƙala rabbukum ubangijin ubangijinku ya faɗa to sai mala'ika jibril ya ce qala al Allah ya faɗi gaskiya shi ne ake aiko shi zuwa wajen mala'iku kamar yadda ya zo ma kuma a hadisin Abdullahi bin Mas'ud cewa idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira mala'ika Jibril ya ce Allah yana son wani ka so shi sai mala'ika Jibril ya sanar da mala'iku a sama cewa Allah yana son wani ka so shi sai su so shi to sai a sa masa ƙabuli a bayan ƙasa mutanen kirki ya zamanto suna son ka ba san me ba ba su ba ba komai ba amma suna son ka in kuma Allah ya ki bawa sai Allah ya ce ma mala'ika Jibril Allah yana kin wani ka kishi sai mala'ika Jibril ya kishi sai ya gaya ma mala'iku a sama Allah yana kin wani ku kishi sai su kishi sai a sako masa kiyayya a cikin zukatan mutane duk abin da zai ma mutane sai ce ba ma yi ya yi ya yi ya yi ya kashe ya kashe sai ce ba ma yi saboda abu ne wanda Allah ya sa a cikin abu ne wanda yake daga Allah to ga ashahid anan mala'ika jibril yana isar da sakon Allah ga mala'ikun sama saboda su mala'iku jinsin sa ne amma su manzanni bambancin su da sauran mutane shine za su iya za su iya za su iya khitabi za su iya zance da mala'iku za su iya ganin mala'iku kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril wala na na nazlatan ukhra inda sidratul muntaha ya gan shi a ban kasa lokacin da wahayi ya fara zuwa masa lokacin yankewar wahayi ya ganshi ya ya cike tsakanin sama da ƙasa. ya cike tsakanin sama da ƙasa babu abin da zai rufa rana a lokacin sai wannan rana a rufe ta mala'ika jibil ya rufe ta ya cika sassa ba ɗaya ya rufe rana kenan sai kuma ya gan shi da fiki ɗari shida wani mutum ne zai iya ganin wannan bai mutu ba ko bai zautu ba to ya sake ganin sa nazlatan ukhra inda sidratul muntaha daren Isra'il da Iraki to amma sai hikimar Allah sai ta hukunta kan cewa mutane ba zai Allah ba zai aiko musu wato mala'iku su zaman to manzannin su ba sai ya aiko musu mutane daga jinsin su wanda za su iya daukan bayani daga gare su su je su zauna a gaban su su ce ka sanar da mu daga abin da Allah ya sanar da kai kamar yadda za ka ga ba kauyen daji zai zo ya ce allimni min ma allama sallah ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai aka kawo wata mace tana matarkata gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kwarjini na ɗabi'a da yake da shi sai yace ke yace sauta matsanki ni ɗan mace ce ba ƙuraishiya mai cin kilishi <laughs> wato mutum ne kamar ki ba aljamba ba mala'ika ba don ta samu nutsuwa ta iya ɗauka daga gare shi to wannan hikimar Allah kenan yanda kowa zai iya ɗauka daga gare shi zai yi aure zai shiga kasuwa ya saya ya sayar a ciniki da shi zai yi tafiya tare da mutane zai yi yaƙi zai ɗauki matakai in abokan gaba sun zo har ya shiga inda yake ba za su gan shi ba kamar yadda ya lokacin hijira duk waɗannan abubuwa na mutuntaka duk zai yi domin a iya koyi da shi domin dai yana cikin bayani shi yana cikin bayani sannan a cikin wannan ayar akwai ishara da cewa mala'iku a sama suke suna saukowa ne zuwa ga ƙasa domin muhimma daga Allah daga shi Allah ya ce law kana fil ardi mala'ika da mala'iku sun kasance a cikin ƙasa ƙasa ba wajen mala'iku ba ne, sai dai su zo lokacin da zasu da ake kamar waɗanda suke karɓa karɓa na sallah da suke saukowa lokacin sallar azhar lokacin sallar asuba lokacin sallar la'asa su sauko waɗanda suka kwana su tafi waɗanda suka yi ni a lokacin suka waɗanda suka yi ni in suka zo a lokacin sallar la'asar wanda za su kwana su zo su karɓe su sannan su su koma sai waɗanda suke zuwa ranar juma'a domin su rubuta masu shigowa masu zuwa masallaci to sai kuma waɗanda suke suna tare da mu suna rubuta ayyukanmu to ga kuma waɗanda suke saukowa daren lailatul qadr tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha kuma mala'iku a sama shi ne wajensu a sama suke kuma yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin abizar a cikin sunan tirmidhi da musnad na imam ahmad ya ce akwati sama wa hukka laha an ta'ib ma fiha mawdi arba'i asabi illa wa fiha malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'u law alimtum ma a'lamu la zahiktum qalilan wa la baqitum yace ina jin ina ganin abin da ba kwa gani ina jin abin da ba kwa ji sama ta yi kugi sama ta yi kugi yace kuma lalle ya cancanta sama ta yi kugi babu wani bigiran ɗan yatsu guda hudu a ce akwai mala'ika ya sanya goshinsa yana sujada ga Allah da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa da ba ku ji daɗin kwanciya da mata ba to kaga a shahid a nan sallallahu alaihi wasallam ya ce a sama cikin take da mala'iku babu bigiran an yatsu guda hudu face akwai mala'ika ya sanya ɗan yatsunsa yana sujada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin a a baitul izz wanda ɗaki ne da yake daidai da sama a daidai da ka'aba baitul albaitul ma'mur wanda waɗansu suke fassara wal baitul ma'mur da shi cewa ɗaki ne a sama yana daidai santar ka'aba mala'iku suke kewaya shi suna tsawafi mala'iku dubu saba'in in suka yi ɗawafi suka shiga ba za su sake fitowa ba har Allah ya naɗa ana duk halittar Allah ne yanzu kai in ka ga irin halittar Allah kawai ka kalli ka kalli kiyashi yana ta harkarsa kai fa gare shi halitta ne na Allah Allah ya san da shi ba nawa ne kiyashi miliyoyi nawa ne na kiyashi duk halittar Allah ne wannan duk ya ajiye shi da shawara da kai ba ba ka san amfaninsa ba amma Allah ya zaɓe shi ya sanya shi kaga ba wani akwai wanda yake gonar kiyashi sun ma amfaninsa ba kawai gashi nan Allah ya ya ajiye shi halittun Allah kenan saboda haka wannan na kawo ne don karfi wato karmi mamaki cewa Allah ya sa mala'iku dubu saba'in su kewaye baitul id sannan in suka yi tsawafi suka yi tsawafi suka shiga ba za su ake fitowa ba Allah ya tashi da ba domin halittar Allah ne to Allah maɗaukakin sarki da ya yi raddin wannan shubaha da bayyana hikimarsa wanda hikima ce wanda take masu hankali in suka yi tunani za su gane cewa idan dai wato maksudin aiko da manzanni shine bayani ga mutane da shiryar da mutane to kuwa ba zai yiwu yi bayani a gare su a shiryar da su ba daga bakin wanda yake ba daga su ba wanda ba za su iya karɓa daga gare shi ba ba za su iya zama daga gare shi ba ba za su iya fahimta daga gare shi ba ba za su iya yin biyayya a gare shi ba ba za su iya kwatanta abin da yayi ba shi ko gashi Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kana da kyakkyawan abin koyi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ba iya faɗan haka akan mala'ika ba da kyakkyawan abin koyi ina kai ina bin ina kwaikwayon mala'ika to da Allah ya raddin wannan shubhar to sai kuma Allah ya yi tahdidi ya yi ban tsoro domin sun ci gaba wannan da in bai sa su in wannan hujjar da wannan jawabin bai sa su sun yi imani ba to shine sai Allah ya yi tahdidi ya bar tsoro ya ce kun kafa billahi shahidan baini wa bainakum shine Allah ya isa shaida tsakanina da ku wato idan kun ce na kawo shaida to Allah ya isa shaida Kun kuma duk da wannan bayanin kun ki karɓa to Allah ya isa shaida tsakanina da ku cewa na isar muku na bayyana muku hujja ta tsaya a kanku innahu kana bi ibadihi khabiran basira lallai shi wato ya kasance mai cikakken sani ga bayinsa mai gani ga bayinsa shi shine wanda ya san komai da komai na bayinsa ba abin da yake tsoya kan saninsa da bayansa ya san fitarsu ya san bayansu ya san makwantarsu ya san duk inda su ya san abin da suka ɓoye a cikin zukatansu suka ɓoye wa wasu ya san abin da ma suka ɓoye wa kawo kansu a san wani abin zai tsarsu a cikin zuciyar mutum ya ɓoye ma kanka wannan abin da ka ɓoye ma kanka ba ka so kai kanka ya zamanto zuciyarka ta san ka faɗa Allah ya sani shine ne khabir to saboda haka kenan kaga ba abin da zai buya a gare shi ya san batinin su ya san zahirin su to kuma wannan yana nuna cewar kenan Allah zai musu hisabi zai musu sakamako akan wannan to wannan ya isa tahdid ya isa ban tsoro domin wannan yake ta muraqaba jin cewa Allah madaukakin sarki ya san zahirinka ya san batininka sannan Allah ta'ala ya ce wa man yahdi Allah fa muhtad wanda duk Allah ya shiryar da shi to wannan ne shiryayye wa man yublil wanda fa Allah ya ɓatar da shi falan tajida lahum auliya to ba za ka samu mataimaka a gare su ba min dunihi da zai hana su daga Allah wa nahshuruhum yawm al-qiyamah kuma za mu tayar da su ranar al-qiyama ala wujuhihim akan fuskokin su kumyan makafi wa bukman bebaye wa summan a wahun jahannam masu ita ce wutar jahannam kullama khabat ko yaushe talafa zidnahum sa'ira sai mu tsara musu ruruwa da wuta to wato wannan ayar tana shiryar tana tunatar da su tana tunatar da wanda ya sani wanda kuma bai sani ba tana sanar da shi cewa ikirari da karyatawa a hannun Allah suna bin kuma shiryarwa ne da batarwa kuma wannan a hannun Allah to wannan zai sa mai rabo sai ya ji tsoro ya kwaɗayin shirya ya yi kwaɗayin cewa Allah ya shiryar da shi ya yi kwaɗayin wato wannan ya sa shi ya tawalu'u domin abin da ya sanya su suke abin da suke yi na inkari a girman kai ne to da kuwa mutum aka nuna masa cewa shi mabukaci ne ya zuwa ga Allah domin shiriya wanda Allah ya shirye shi ne shiryayye wanda Allah ya batar ko ba za ka samu mataimaki a gare shi ba sai ji tsoro idan Allah ya batar da shi wane ne zai dawo da shi ya zuwa ga shirya? domin shi dan adam wani lokaci abin da ke tasiri a kansa wato tsoro tsoro shi ne yakan yi tasiri a kansa yana daga cikin mashiga ta zuciyarsa da idan wato hujja ta shiga ba san rai ya mamaye ta to tsoro wani lokaci sai sanya shi ya farga sai ya shiga taitayinsa to tsoron da aka tsoratar na kan cewa Allah ya isa shaida tsakanina da ku kaga an haɗa shi da girman Allah kuma ya san wane ne Allah saboda sanin Allah a cikin kitsura yake to wannan sai ya sanya shi sai ya sanya shi ya girgiza to aka biyar kuma aka ce to kuma duk wanda Allah ya shirya wannan shine shiryayye to wannan sai ya sanya shi ya yin shirya ya nemi shirya wajen Allah yayin da mutum yayin da ɗan adam ya zamanto ya fahimci bukatuwarsa ya zuwa ga Allah to wannan zai sanya shi tawalu'u ya kaskantar da kansa kuma kaskantar da kai shine hanyar da gaskiya take shiga cikin zukata kamar yadda aka tsinsa girman kai shine yake sa mutum yake kin imani ya tawaye ya watsar da gaskiya ko ya ganta ya sake ta shi sa sai aka bayar da wannan domin a kwaɗaitar da mutum ya zuwa ga neman shirya a kuma tsoratar da shi da kan cewa kada ya zama to rabon domin an faɗi sakamakon waɗanda Allah ya ɓatar wanda duk Allah ya shiryar to wannan shi ne shiryayye shiryayye kowa yana so a ce shi a kan akan yake domin shirya tana nuna basira shirya tana nuna tsira musamman ga waɗanda suke larabawa da sun zaba tafiya a cikin hamada wanda duk aka ce yara kan tafarki bai bauɗe daga kan tafarki ba to ya san kan cewa zai isa gida ya san kan cewa ba zai tafi cikin halaka ba saboda a cikin hamada cikin wato cikin yashi rairayi na hanya ko ina kama yake da juna ko ina kama yake da juna idan aka idan ya zama a cikin irin wannan hali aka samu hajiri aka samu ruwa aka san gabas ba baka san yamma baka san kudu ba kaucewa tsantsani za daga hanyar da ake bi nan ka shiga halaka ai muna gani muna jin labarin waɗanda suke kirka sahara wajen tafiya libya ko algeria irin abin da yake samu suke mummunan mutuwa saboda sun kauce hanya sun saboda hanyar da ta bi daga zarar an zo iska ta taso ta rufe hanyar in kana jin cewa ka ɗan samu hanya kaga tayoyin mota suna bi ana yin wata gagarumin iska ta rufe hanya za haka baka san inda suke tafiya ba saboda haka ba wanda yake sanin muhimmancin shari'a irin wanda yake irin wannan tafiya a cikin sahara saboda haka in aka ce wannan shine shiryayye sai ya suranta kan cewa zai isa gida lafiya zai isa zuwa ga zai isa zuwa ga manufarsa to shi yasa sai ka ga ba sai an faɗa abubuwan da shirya take kawowa ba kawai Allah sai ya ce wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye man yahdillahu fa huwa al-muhtad man yahdillahu fa huwa al-muhtadi haka nan Allah wurare da mu haka zai faɗa shine shiryayye wa man yudlil wanda fa Allah ya batar Allah sai ya ce wannan ba za ka samu masa auliya ba alwali shine annasir mai taimako mai ba da kariya wato ba za ka samu masa mataimaki wanda zai hana azabar Allah ta same shi ba In ba Allah ba falan tajida lahu min dunihi aw falan tajida lahu lahum awliya min duni ba za ka ba za ka samu wato majibinta mataimaka a gare su ba min dunihi kun ba wato daga wanda yake ba wato ba Allah ba ba shi ba wanda zai hana su daga Allah ko wanda zai kare su daga Allah ba za ka samu musu ba to sannan Allah kuma ya faɗi fa koma masu ranar alkiyama wa nahshuruhum yawm alqiyamati ala wujuhi kuma za mu tayar da su ranar alkiyama akan fuskokin su wannan tayar da su akan fuskokin su hakikatan ne wato akan fuskokin su za a tayar da su wannan Allah ya ambata a wurare daban-daban a cikin banda nan wajen a cikin suratul kamar Allah yana cewa innal mujrimina fi dalalin wasu'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu masfaqar alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila wanda ake tayar da su akan fuskokin su an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya za a yi wato Allah ya tayar da su akan fuskokinsu ya ce wanda yake da ikon ya tafiyar da su akan kafafunsu shine yake da ikon ya tafiyar da su akan fuskokinsu kaga sanin Allah kaga sanin Allah Allah wanda yayi wannan sannan ka ce wani abu zai gagare shi har za ka yi mamaki har za ka yi mamaki shine amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar Allah da ya tafiyar da su akan kafafunsu shine yake da iko ya tafiyar da su akan fuskokin su to kuma wannan wato kunyata ne da alama da za a san su da ita ranar alkiyama da kuma nuna wulakanci nuna wulakanci wanda aka ja shi ki aka ja shi akan fuskarsa shi shine matakar kurzartawa saboda babu ba abin da ya fi sharubta a jikin mutum irin fuskarsa ba fuskarta koma ƙasa a kaɗa shi a kan fuskar ƙafafun suna sama ya zamanto an akasa wato kamar yadda a nan duniya ya akasa ya musanya yake tafiya a kan ƙarya ya take gaskiya ranar alkiyama sai a akasa shi ya zamanto ba zai yi tafiya a kan daidai ba tunda a nan duniya ya akasa ya musanya ya juya a duniya a lahira sai a juyar da shi wal iyadu billah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yi sharrun nasu yau malkiyamaci ala talatati asuna kusanan wa mushatan wa ala wujuhihim mutane za a tayar da suranar ranar za a alkiyama kaso a dangi uku waɗansu suna wato tafiya a durƙushe su ne rukudanan akan gwiwoyinsu kenan wa mushatan da wanda suke tafiya a kafa wa ala wujuhihim da kuma wanda suke akan fuskokin su rawahu tirmidhi qala hadithun hasanun sahih to sannan Allah ya bayyana sifar yadda zai tayar da su yace umyan makafi ba sa gani wa bukman gurbaye ba sa magana wa summan kurame ba sa ji ai ba sa magana ba sa ji sannan daga baya daga baya za a dawo musu da wannan yayin da suka shiga wuta wara almujrimuna an-nara fa annahum muwaqi'uha lokacin da suka da suka zo dab da wuta sai a bude musu sai su ganta wannan ba wai cin karo bane alqur'ani ya ce za su tashi makafi amma kuma ga a wani waje ya ce wara almujrimuna an da kuma da kuma inda Allah madaukakin sarki وإذا يتي وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين آه، آه، دعوا هنالك صبورا آه، سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا نعم. ضيقا مقرنين دعوا هنالك نعم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأت إذا رأ... إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا إذا رأتهم za ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha tabayyuban wa zafira kaga Allah ya tabbatar da cewa suna jinta wannan hali ne da ranar alkiyama halaye ne daban-daban da kafirai suke shiga ba wai cin karo da juna bane saboda in aka tashe su za a tashe su makafi kurame ba ta bai bai sannan kuma akwai lokacin da Allah zai dawo musu da shi su ganta su ga wuta ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha domin shine shine ainihin shine ainihin tashin hankalin kafin su shige ta kuma sai sun ganta kuma sun san cewa ba makawa ciki za su shiga shi kansa wannan ya isa azaba to sannan a sannan haka nan ma Allah ya ce da'au hunalika subura ya su kira ma kansu halaka kaga nan sun yi magana hmm. ma'awahun jahannam Allah ya ce mako masu wuta ma khabat ko yaushe ta lafa wato alhabu. alhabu ne wato harshen wutan ya zamanto ya lafa amma kuma tana ruruwa da garwashi tana ruruwa da garwashi na uku shi ne harshen ya buce sauran sauran garwashin kawai shi ne hamadat hamadat kai hamadat bilha kuma yadda wannan ibn atiyya ya bayyana bambanci tsakanin a tsakanin habat da hamadat da hamadat habat shine harshen ya lafa amma garwashin na ruruwa dafawar harshen Shi ne idan sun gama ƙonewa gaba ɗaya kafin a dawo da su to shi za ta ɗan lafa kafin a dawo musu da fatarsu kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ko yaushe kafas ko yaushe fatunsu wato suka gama cinyewa suka gama nuna suka gama cinyewa a sai Allah ya musu kullama baddalnahum juludan ghayraha Allah ya kai mu ya musu waɗansu fatin ba wannan fatin haka ba za su dawwama a cikin wannan to al sai kuma hamadat bil mim hamadat bil mim shi kuma da harshen wato harshen ya riga ya tafi gabaki daya ba raguwa ba ya bice babu harshen wutan ya garwashin kawai sannan hamadat kuma babu harshen ba garwashin an sifanta wutar jahannama da habat ba da hamadat ba domin a nuna kan cewa wutar jahannama ba za ta taɓa kamantowa wato ba ta da zafi ba ko ba za ta taɓa zamantowa suna halin da za a sauƙaƙa musu azaba ba wala yi an hun min ha. ba za a yi musu sauƙi ba daga azabarta ba za a yi babu zancen sauƙi saboda haka raguwar zafin nata lafawar da suke yi kawai kafin a musanya musu mani a sake musu a sake musu fata don su gaba da cin adalci su gaba da ɗanɗana azaba Allah ka to Allah ya zalika jazaohum wannan shine sakamakon su wannan shine sakamakon su bi annahum kafaru bi ayatina saboda sun kafirta da ayoyinmu wato sun ƙi imani da ayoyinmu wa ƙalu kuma suka ce a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida yanzu idan muka kasance kasusuwa da rididdigaggun gaɓoɓi na jikinmu a inna la mabu'utu na halkan jadida mu waɗanda za a tayar da su ne a matsayin a halin halitta sabuwa wato sun yi inkarin tashin alkiyama sun yi inkarin cewa Allah zai tasar da su shi ko inkarin tashin alkiyama danganta Allah ne ya zuwa ga wasa danganta Allah ne ya zuwa ga hikima don babu wanda zai yi abu babu wanda zai yi abu dukkan kan cewa kawai wannan abin ya ƙare haka shi kenan ya ƙare duk wannan tsarin ake ya ƙare kuma ba shi da wata babu manufa kenan in ku kai haka kace Allah yana da ba shi da manufa kenan amma hikima tana hukunta ba shi hakika ana karewa to wannan karewa ta nuna kan cewa lalle za a dawo za a dawo domin rayuwa ta dindindin saboda domin haka ne Allah ya halitta Allah baya waya to a cikin kas a cikin wannan yana daga cikin ayoyin Allah ai da suka kafirta da shi da ita ko tashin alkiyama yana daga cikin ayoyin Allah da kafirai suka kafirce maka to an an kebance ta da ambato saboda buninta da kuma cewa tana wan kafirce ma wannan aya tana daga cikin ummul haba'is na fajircin dan adam bal yuridu al-insanu liyafjura amama mutum yana so ya yi fajirci ne a gabansa ne fajircin gabansa to ya karyata cewa za a yi masa wani hisabi to wannan shi ne zai sanya shi ya yi fajirci yadda yake so in yana in ya gaya ma kansa cewa babu tashin alkiyama babu hisabi wannan shine abin da zai sanya shi ya fajirci to shi ne Allah maɗaukacin sarki ya ce ba ya musu jawabi na rabbi akan wannan kafircin da suka yi saboda ya keɓance shi da ambato don saboda muninsa domin a cikinsa akwai danganta Allah ya zuwa ga wasa sannan kuma akwai mutum ya amfani da wannan domin ya yi shirin wato rashin bin Allah rashin gaskiya ba abin da zai sa mutum ya yi gaskiya sai in yi imani kan cewa akwai sakamako shi zai sanya shi ya gaskiya to Allah ya musu raddi ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard shin basu gani bane cewa Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa qadirun ala an yakhluqa mithlahu bai iko ne akan ya halicci kwatankwacin su ai da halici kamar su ya sake halittarsu su bayan sun riga sun mutu domin su a halitta ai ba su fi halittar sama Da kasa ba a antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha fa fa'asamkaha fa sawaha ku ne kuka fi tsananin halitta ko ka sama kuma yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin halittar sama da kasa ta fi girma daga halittar mutane ka je ka tambayi 'yan astronomy yanzu za su gaya maka ka je ka tambaye su ga baki ɗaya mutanen da duniyar da suke ciki ba ta kai girman bakin allura ba bakin allura ba ta kai ba dangane da halittar sama da ƙasa bakin allura za su rantse maka duk wanda yake son ilimin sararin samaniya na astronomy zai rantse maka akan wannan to nan Allah ya ce ba su gani ba amma a ru'ya a nan ana nufin ru'yar kalbiya ai ba su gani ba ne cewa Allah da ya halicci sammai da ƙasa yana da iko mai iko ne akan ya halicci kwatankwacin su ai wannan haka ne ai tabbas sun sani sun tabbatar cewa Allah da ya halicci sama da ƙasa mai iko ne kan ya halicci makamancin su hmm? domin wannan ai hanya ce ta istidlal an ka tsaya ka duba halittar sama ka duba halittar ƙasa me zai gagara Allah me zai gagara Allah sannan kuma waja'ala alalahum ajalan la rayba fihi kuma ya sanya musu ajali wanda babu kokanto a cikin sa ai ma'ana babu kokanto a cikin sa bai kamata ai kokanto akan ajali ba akwai wanda yake kokanto akan ajali kowa ya san cewa yana da ajali ko ba haka ba idan ajali ana nufin ajalin rayuwa ai kaga babu kokanto akan sa to kamar yadda ko babu kokanto a ajalin rayuwa haka dalika babu kokanto a ajalin duniyar baki daya duniyar da baki in babu kokonto a kan ajalinta in dai Allah ya ce za ta tashi za ta tashi kuma shi ya ce mu ma za mu tashi muna tashi ɗaya bayan ɗaya babban wawa shine wanda zai ce ba zai mutu ba ko babu ajali duk wanda ya faɗi wannan ta san dole sai an kai shi wajen mahaukata saboda abu ne wanda yake yayi mukabara ce sa Allah ya faɗi wannan ai daga cikin abin da suka tabbatar kamar yadda suka tabbatar cewa Allah ya ne haƙi tabbas Allah da ya halicci mai da kaskai mai iko ne akan ya halicci kwatankwacin su ko kuma Allah ya sanya ajali wanda babu kokanto a cikin sa fa abad zalimuna illa kufura tare da wannan sai kuma azzalimai suka ki kace kafircewa wato sun ki sun imani sai dai kafircewa wato shine musu da tashin alkiyama da musu da suke yi ga tashin alkiyama da kuma inkarin cewar musu da suke yi cewa Allah zai dawo da dukkunansu kamar yadda ya halice su daga farko zai sake dawo da su sun ƙi su imani sai wannan kafircin suke yi kuma kafircin anan ya ƙunshi butulci sun ƙi sake su butulce ma ni'imar da Allah ya musu mun Allah ya musu ni'ima Allah ya musu ni'ima wadda take hukunta su imani domin imanin shine godiya ga Allah yarda da Allah godiya ga Allah gode gode ma ni'ima ka yarda daga ka yarda cewa shi da ya maka ni'ima shine yayi wannan ima wannan reshe ne na imani to musu da imani musu ga wato musun ni'ima kuwa shine wato ce mata ta ne da ce ma wanda yayi ni'ima to azzalimai anan ana nufin kafirai waɗanda suka yi waɗanda suke cewa ba su yi imani da tashin alkiyama ba ba za a dawo da su bayan sun mutu su ne suka ƙi face kafirci da butulce ma Allah wannan wa'azi ne da kuma tsoratarwa ga tun daga batun wannan tun daga koro shubhat suka zo suka koro shubhat tasu Allah madaukakin sarki ya musu raddi bayan ya yi takririn annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna a irin ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya masa na bashi shi mai mu'ujiza da da mutane da aljanu za su haɗu kan su zo da kwatankwacinsa ba za su iya ba ko da sun taimaka mu juna a kai wanda wannan aya ce mai aya ce da kuma ƙalubale da duk wanda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kan cewa shi kam manzo ne na Allah haqqan to sai a suka nemi ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi mutum ne manzo to akan wannan suka ce to in kai mutum ne manzo me yasa Allah bai aiko mala'ika ba zaman to shine manzo maimakon mutum to shine Allah ya raddin wannan shubhar ya bayyana hikimarsa na yadda ya aiko ya sanya manzanni da zuwa ga mutane su zaman tun mutane kamar yadda Allah ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wannan akwai tabbatar da abin da yake sananne ne a wajensu daga labarurkan annabawa da suke da shi a gabani cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni ko manzannin da Allah ya aiko da suke da tarihinsu kamar annabi Nuhu da suke da tarihinsa da annabi Ibrahim da suke da tarihinsa da annabi Isma'il da suke da tarihinsa da annabi shu'aib da suke wucewa gari biyar da yake ciki suna tafiya jordan da annabi salih da suke wucewa ga diyaru samud sun suna tafiya sun suna tafiya sham duk suna suna jijjin labarukan waɗannan annabawa da suka gabata dukkaninsu akwai wanda yake mala'ika a cikinsu babu mala'ika duk mutane ne saboda haka Allah ya rajin wannan shubuhar sannan kuma yayi narko ban tsoro ban tsoro da tafsilin yadda azabar cikin wutar jahannama take Allah subhanahu wa sarki kai mana sutura ka amintar da mu daga azabarka ka shigar da mu cikin rahamarka wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam